أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa a wannan waje mai albarka wannan babban masallaci na juma'a na kungila da ke nan cikin garin mina inda muke tare da wato saura abubakar shirayu da kano tare da an ramansa Dr. Rashid Suleiman Jega inda sun tafiyar Qur'ani mai girma kamar yadda kowa ya sani ana cikin da Burhan jiya an fara ta ashirin da uku amma za a kuma da aya hamsin da ɗaya an fara hamsin da uku da za kuma hamsin da ɗaya ɗan ko ina sake bayani ina fata yan uwa za su kashe waya na saurara jiya na yi tafiya malam abubakar jirar gungu ya kuma shagala na karanta abu sallama assalamu wa rahmatullah yana gaishe ko yana farin ciki da wata bada kai yana ganin ku a media yana cewa yana fatan alkhairi yadda na kai masu shafi kuna gaishe shi gaishe musulunci allah ya sa barka kuma sun gaishe da mara fata ɗin kuwa za mu cikin addu'a allah ya kwada wani ƙara wani abin lafiya da haka a kashe waya ƙara wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يلبس كذلك وزوجناهم ya yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkamu da wannan yammaci na juma'a hudu ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai anfal a madadin mu faro daga farkon aya ta 53 zamu koma bayan mu dauko daga farkon aya ta 51 fadin Allah innal muttaqina fi maqamin innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin Allah ya ce innal muttaqina lallai haƙiƙa bayin Allah masu takawa fi makamin suna wajen zama aminina ko amin amintacce ma'ana za su shiga aljanna lafazin innal muttaqin masu takawa takawa shine kiyaye dokokin Allah ta hanyar bin umarni da kuma gujewa hane-hane at-taqwa alla yaraka Allahu haythu nahak wa alla yafqidaka haythu amarak kada Allah ya neme ka ya rasa inda ya umarce ka kuma kada ya same ka a inda ya hane ka wannan shine takawa a fassara wasu daga cikin sahabbai da ka Allah ya umarce mu mu kasance a wajen ibada ya hane mu mu kasance a wajen sako to kada a neme mu a wajen ibadan nan a rasa kuma a neme mu a wajen sako a tadda mu in muka yi haka ba mu takawa ba a wani fassara suka ce at-taqwa hiya an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya bimtisalil awamir wajtinabin nawahi taqawa daga alwiqaya ne wiqaya shine tsari garkuwa to da haka ka sanya tsari da garkuwa tsakaninka da azabar Allah bimtisalil awamiri ta hanyar bin umarni wajtinabin nawahi da kuma gujewa hanahanan da Allah subhanahu wata'ala ya maka taqawa shine kashin bayan dukkanin al'amari Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayi wasiya kan cewa su zama masu takawa ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Allah ya ce wala kad haqiqa wasaina alladhina utul kitaba min qablikum mun yi wasici ga waɗanda muka ba su littafi kafin ku wa iyyakum da ku kanku din anittaqullaha cewa ku ji tsoron Allah ku zama masu takawa idan mutum ya zama mai takawa zai samu moriya mai tarin yawa duk kuncin da ka shiga Allah subhanahu wata'ala zai fitar da kai tsoron Allah yana haifarwa da mutum silar arziki ubangiji madaukakin sarki yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yattaqillaha wa yarzuquhu min Allah ya ce wa man Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makhraja Allah zai bashi mafita cikin dukkan wani matsatsi cikin dukkan wani halin kunci da kakanika yi. wa ya wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta inda baya zato baya tsammani daka takawa tana jawo arziki takawa tana jawo samun mafita daga halin kunci takawa tana sa mutum ya zama mai iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya duk lokacin da wani abu ya gifta ta gabanka Allah sai ya haska ma ka gane ga daidai ga ba daidai ba daidai ka aikata abin da yake ba daidai ba kuma dan ka guje masa in dai mutum yana da takawa ba yadda za a yi a cuce shi ba yadda za a yi a ha'ince shi ba yadda za a yi idansa ya rufe ya aikata wani abin da yake ba daidai ba domin takawa tana ba da haske na rarrabewa ومن يتق الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا, in tattaqullaha yaj'al lakum ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوة أندسك إيماني إن تتقوا الله إن ديكوك جزء الله يجعل لكم فرقانا shi kuma Allah zai sanya muku haske da za ku ke bambancewa tsakanin daidai da kishiyarsa tsakanin gaskiya da ƙarya sannan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku zunubanku zai yafe muku kurakuranku wannan duk yana daga cikin moriwar takawa to asali ma idan mutum bai da takawa duk abin da ya Allah ba zai karba ba domin sharadin Allah ya karba aikin ka sai ka cika sharadin takawa Allah ce inna ma yataqabbalu Allah ma yataqabbalu Allah al muttaqin kadai Allah yana karba ne minal muttaqin daga bayi masu takawa da haka duk wanda ya aiki in dai akwai takawa Allah zai karba duk wanda ya aiki in bai cika sharadin takawa ba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to sannan hatta abin da ake faɗa na idan mutum yayi abin alheri ɗaya Allah zai ninka masa goma wannan fa da sharadin in yana da takawa an gane ko idan ba ka da takawa Allah ba zai karɓa ba ballantana ma ya ninninka maka domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa yu'zim lahu ajra dukkan wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah furqan wa man yattaqi Allah yukaffir an sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra Allah ya ce wa mun yattaqi Allah wanda ya ji tsoron Allah yukaffir ya musayyiatihi Allah zai kankare masa laifukansa sannan wa yu'zim lahu ajra kuma zai girmama ladansa da haka dai takawa ita ce kashin bayan dukkanin abu shi yasa sau da dama annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai yi hudu ba sai ya jawo ayoyi guda uku da suke nuna takawa takawa takawa dan ya tuna wa mutane muhimmancin takawa ya jawo ta cikin ali imrana ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhallazina آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يا أيها الذين آمنوا يا فوق أندسك إيماني اتقوا الله حق تقاته ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmai sahabbai suka ce lokacin da wannan aya ta sauka ta tayar da hankalin dukkanin wani sahabi kowa ya shiga damuwa da fargaba ya zami mu iya jin tsoron Allah matukar jin tsoronsa to da Allah ya ga tashin hankalin su da su da tsoratar su sai ya sauƙaƙa sai ya kawo ta cikin suratu tagabun Allah yake ce fattaqullaha fattaqullaha wastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khayran ce fattakullaha ku dai ji tsoron Allah mastata'atum daidai ikon ku da aka da aka ce a ji tsoron Allah kowa zai ji tsoron Allah ne gwargwadon ikon sa tsoron Allah wani ya fi na wani tsoron Allah wani ya dara na wani tsoron Allah na wani daidai yake da na wani kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon iko domin shi tsoron Allah kamar maleji ne yana karuwa yana raguwa wani lokaci ya daga wani lokaci ya yi kasa idan ka kure malejin tsoron Allah ka Allah ya sani idan kuma malejin a tsakiya yake nan ma Allah ya sani in za ka iya kaiwa ƙarshe ka kika kai ƙarshe ka tsaya a tsakiya Allah ya sani shine fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku gwargwadon damar da Allah subhanahu wataala ya baku aya ta biyu farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله يا أيها الناس يا متانين ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi adam alaihi salam wannan ayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ta a duk lokacin da zai fara huduba dan ya ja hankalin mutane zuwa ga tsoron Allah aya ta uku shine aya cikin suratul ahzab ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا Allah ce ya ayyu allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana ta daidai a wata ruwayar aka ce ba wannan ta cikin suratul hazabi annabi yake cikawa da ita ba yana cikawa da ta cikin suratul hashari ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin da haka dai duk waɗannan ayoyin da ire-iren su suna kiran mutane ne zuwa ga takawa takawa takawa sai mutum ya cika takawa ko sharadin takawa sannan zai shiga aljanna innal muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin fi maqamin amin inna lil muttaqina inda rabbihim inna gashi nan dai inna innal lil muttaqina da yawa qur'ani sharadin takawa idan ka cika shi to zaka samu dukkanin wani alkhairi in kuma ka rasa shi to ka rasa dukkanin wani alkhairi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira yace man ittaqallaha dakhala aljanna duk wanda ya ji tsoron Allah ya takawa to shi zai shiga aljanna yan'amu fiha ya sha ni'imomin cikinta wala yab'as ba zai samu tashin hankali ko damuwa ba wa yahya kuma zai rayu fiha a aljanna fala ya mutu ba zai mutu ba la yabla thiyabuhu tufafin jikin dan aljanna baya tsufa wala yafna shababuhu kuruciyar dan aljanna ba ta tsufa ma'ana idan mutum zai shiga aljanna zai shiga aljanna ne a matsayin saurayi ko da tsoho ka mutu tuko idan za a sa ka aljanna sai an dawo da kai saurayi saurayi dan shekara talatin da biyar to daga nan kuma ba gaba ba baya a aljanna ba a girma a aljanna kuma ba a kankancewa a yadda ka shiga a haka za ka tsaya ba gaba ba baya da ka samartakar ka ba za ta tsufa ba tufafin jikinka ma ba zai tsufa ba amma da sharaɗin kawa Allah ya ce fi jannatin wa uyun suna cikin lambuna wa uyun da kuma mari-mari na ruwa bayani ya gabata duk a karatun jiya sai Allah ya ce yalbasuna min sundusin yalbasuna min sundusin yalbasuna yan aljanna suna sanyawa min sundusin na tufafin asin da asin wa istabrakin da kuma istabra. Istabra shine karam muski sundus shine tufafi mai alfarma ololuwa alfarmar tufafi shine ya kai matsayin sundus babu wani yadi sama da shi malamai suka ce sundus nau'i ne na alharir alharirin ma kwatin wanda yake mai auduga auduga domin alharir shine tufafin da 'yan aljanna za su sanya a gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala ya ce walibasu libasuhum fiha harir tufafin 'yan aljanna a cikin aljanna alhariri ne to sai dai alharirin iri iri ne akwai istabrak akwai sundus istabrak suka ce kwatin din alharir ah, sundus kai kwatin din alharir istabrak kuma shine linon ɗinsa ma'ana ne roba roba da aka yalbasuna suna sanyawa fiha a cikin aljanna min sundusin tufafin sundus wa istabrak da kuma istabrak malai yace ma raqqa min ma min ad-dibaji shine mai laushi laushi min ad-dibaji na dibaji shi ma nau'i ne na al-harir wa ma galuba minhu da kuma mai kaushi kaushin ma'ana dai da mai roba roba da kuma mai audiga audiga to da ka wannan tufafi kenan na yan aljanna to sannan kamar yadda ayoyi da yawa suka nuna kalarsa kuma kore ce wannan nau'in yadin kenan wani irin yadi ne sundus ko istabra kamar yadda a wata aya Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu wa amilu salihati innal ladina amanu wa salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala na'am ce innal Ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai shine dai a dunkule ta qawadin al iman wal amalu salih inna haqiqa mu la nudhi'u ajra man ahsana amalan ba ma tauye ladan wanda yayi kyakkyawan aiki suwaye wanda suka yi kyakkyawan aiki alladhina amanu wa amilus salihat sune innal muttaqina ana sai Allah ya ce ulaika irin waɗannan lahum jannatu adanin suke da aljannar dawwama ta tajri min tahtihimul anharu wanda ƙorami suke gudana ta ƙarƙashin gine-ginanta yuhallawna fiha za su ke sanyawa a cikinta min asawira awar waraye mana a duniya an hana namiji ya koyi da mata ba zai sa awarwaro ba amma a lahira namiji zai sa awarwaro awarwaron zinari, amma a duniya an hana musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki zinari ya dauki alhariri yace hazali haramun ala rijali ummati hillul li inasiha waɗannan abubuwa guda biyu da kuke gani haramun ne ga mazajen al'umma ta su sanya shi a nan duniya amma halal ne ga matan su sa to su mazan da aka haramta musu a duniya suka hannu in suka je lahira sai a basu shine yuhallauna za su sanya min asawira awarwaraye min min asawira min zahabin awarwarayen kuma na zinari an gane ko to sannan ubangiji ya ce wa na siyaban kudran kuma za su sanya tufafi koraye kala kore a lahira ta fi kowace kala kyau da daraja amma a duniya ta fuskar tufafi fari ya fi komai kyau da daraja a hadisin muslim manzo Allah ya ce ilbisu min siyabikum albayada wa kaffinu fihinna mautakum fa innahu min ahsani siyabikum ku rinka sanya farare na tufafinku ku rinka yi wa matattun ku likkafani da su domin fari a duniya ya fi komai amma idan aka je lahira kuma kore ya fi kowace kara shine wa suna siyaban khudran min sundusin na asin da asin wa istabrak da karam miski an gane ko da haka Allah subhanahu ya ce wannan shine sakamakon waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari. sakamakon masu takawa wa suna siyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha alal ara'ik sannan suna kishin gida fiha a cikin aljanna alal ara'iki akan karago gadajen shakatawa sai Allah ya ce ni'mat sawa ma dalla da wannan lada na yan aljanna wa hasunat murtafaqa lalle haƙiƙa makoma ta yi kyau abokantaka ta yan aljanna ta yi kyau hasunan murtafaka daidai da wa hasuna ula'ika rafiqa abokantaka ta yan aljanna ta yi kyau yi kokari ka zama abokin dan aljanna to ka shi dan aljanna baya aboki sai da dan aljanna dan uwansa na yi kokari kai ma ka zama dan aljanna ka sha irin waccan ni'ima kai kuma abokantaka da masu irin wannan halayya yalbasuna min sundusin wa istabraka mutakabilina suna fuskantar juna an gane ko ma'ana yan aljanna idan suna cikin aljanna kowa yana kallon kowa malamai suka ce ba a juya ƙeya a cikin aljanna dan aljanna baya ganin ƙeyar dan aljanna dan uwansa domin wani ya juya ma keya alama ce ta wulakanci to ita kuma aljanna ba wulakanci kowa in ka zo ka kalle shi sai ka ga kallon ka yake in za ku rabu haka za ku rabu ba tare da wani ya ga keya wani ba shine ne suna suna fuskantar juna Allah ya yace mutakabilina malai ce hali hali ne ai la yanzuru ba'dhum ila qafa ba'd yan aljanna wasun su ba sa kallon kiyar junan su li dawranil asirati bihim saboda gadajen da suke kai suna kekewayawa da su da haka kuma saboda mutunta junansu kamar yadda wasu malamai suka faɗa ba sa ganin ƙeyar junansu babu abin da yake nuna wulaƙanci ko tozartawa ko nuna ɗagawa tsakanin 'yan aljanna junansu sai Allah ya ce mu yada'una كذلك وزوجناهم haka al'amarin yake kalmar kadhalika khabar mubtada ne an shafe mubtadan kaddara shi ake takadirin shine al'amru kazalika yadda kaji hakan haka al'amarin yake mana yadda Allah yake gaya mana labarin yan aljanna babu daɗi babu rage haka abin zai kasance dan karka ɗauka labari ne wanda a cikin sa akwai karin gishiri babu ƙarin gishiri duk abin da aka gaya maka haka zaka tarar haka yake daka al'amru kazalika. haka al'amarin yake wa zawwajnahum kuma gashi mun aura musu min at-tazwiji ko dai ya zama daga kalmar at-tazwiji ne shine kullu aure aw qarrannahu ko kuma min al-iqtirani shine kusanto da juna ma'ana mun daura musu aure bi hurin da matan hurul in to sai wasu malamai suka ce kalmar wa zawwajnahum daga at-tazwiji ne tazwiji ne daura aure irin daura aure da muke a duniya kenan matan aljanna ma kan dan aljanna ya sadu da su ko su zama nasa sai an daura aure haka wasu malamai suka faɗa wasu malamai suka ce a kalmar at-tazwij anan wa zawwajnahu ba wai daurin aure irin na duniya ba domin daurin aure na duniya ai akwai bata lokaci akwai maganar sadaki shaidu waliyai da sauransu wannan kuma da aljanna babu wannan da suka ce kalmar wa zawwajnahu bi ma'ana wa karrannahum maka kusantu da su kusa da kusa kowane dan aljanna bayan ya shiga aljanna Allah ya masa goma sha tara ta arziki yana zaune bai yi aune ba kawai sai ga mata sun shigo masa to wannan matan da suka shigo su ne matansa su zo su gaishe shi su yi masa lale maraba su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tattale ka dan mu kuma ya tattale mu dan kai kamar yadda hadisin mikidadu ya nuna da ka kalmar wa zawwajnahum suka ce bima na qarrannahu kamar yadda Allah ya ce wa idan nufusu zuwijat kamar yadda yake ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun Allah ce wai zan nufusu zuwijat a ranar lahira rawuka za a kusanto da su da gangar jikinsu domin lokacin da mutum ya mutu ransa ne ya fita daga gangar jikinsa ya nesa da shi to idan lokacin tashin alkiyama yayi rawukan da suka fita daga gangar jiki za a kusanto da su a sake hada su sai jikin ya tashi kaga wa idan nufusu zuwidat bi ma'ana uquturinat bi ajsadiha tana lokacin da rawuka za mu hada su da gangar jikin su dan mu sake tashin su to da haka wa zawwajnahum bi hurin ain mun hada su da matayen su na hurul ain da muka dan musu haka Allah yake ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ku tashi azzalimai a hade da ire-iren su kamar yadda muka faɗa a darussan baya idan alkiyama ta tashi Allah zai raba mutane aji aji gida gida to kowane masu laifi za a tashe su da ire-iren su na kowace al'umma yanzu matsafa na wannan al'umma akwai matsafa a zamanin Annabi Musa da su za a haɗa su da haka za a yi ta haɗa su har matsafan farkon duniya a haɗa su aji ɗaya da matsafan ƙarshen duniya mazinata na wannan al'umma da mazinatan al'ummar Annabi Musa Isa Ibrahim duk za a haɗa su a ware su gida ɗaya da ka gan su ka wannan mazinata ne ajin su guda daga farkon su zuwa ƙarshen su yan luwaɗi na wannan al'umma har na zamanin annabi lutu duk za a haɗa su waje guda shine ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ku tashi kowane azzalimi tare da ƴan uwansa wa ma kanu ya'buduna min dunillah da kuma abin da suke wa koma bayan Allah subhanahu wataala daka azzawaju azzawaj cikin waɗannan ayoyin shine al-iqtiran al-iqtiran da haka malamai suka ce anan ma haka ake nufi wa zawwajnahum bi hurin ain za mu haɗa yan aljanna da matan su na hurul ain ba wai ana nufin za a zo a daura aure ba dan kada wani ya tunanin to a daurin auren alawa za a ci ko dabino ko goro goron muhu nawa za a kai bari mu shirya mu tafi da kayan mu to ba irin wannan daurin auren bane ba kuma wannan ita ce magana mafi inganci dukkan dan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi matan hurul ain biyu duk dan aljanna in ya shiga aljanna za a bashi matan hurul ini biyu idan ka tafi da matanka daga duniya kuma aka yi sa'a kai ma aljanna za ka shiga to su matan naka na duniya sai an mai da su su ma hurul in sannan kuma a sake haɗa maka da hurul in na lahira guda biyu kaga in ka tafi da mace ɗaya a ƙara ma biyu yanzu ka zama mai mata uku in ka tafi da mata biyu suka zama hurul naka na duniya sannan a ƙara maka biyu wasu hurul in yanzu ka cike ka zama mai mata hudu inda hudu ka tafi a kara ma biyu sun zama shida manzo ce sai shahidi kadai wanda ya mutuwa shahada shine za a bashi matan hurul ini dai dai har guda 72 haka wanda ya mutuwa shahada ya fi kowa morewa domin ya fi kowa yawan mata a gidan aljanna kalmar hurun ini suka ce hur shine tsananin fari ain kuma ana nufin babban ido to abinda ake nufi su matan aljanna idan su wajen farin fari ne tas babu wata kala in ba farin ba wajen bakin kuma baki ne irin wule kun yi kuskure a hausa in baki mai kyau ne sai a ce baki sidik in bakin mummuna ne sai a ce baki kirin ba a cewa wulik sidik irin idan kore ne sai a ce kore shar in mai kyau ne idan mummuna ne sai a ce kore fatau an gane ko to daka hurun in masu bakin ido wajen bakin sidik wajen farin tas yawa idan ka ce fari fat ka bata fari amma fari tas to haka idan su yake to sannan kuma in kalmar in bi ma'ana masu daradaran ido to sai malamai suka ce wannan ya nuna mace ta zama mai daradaran ido wannan kuma alama ce ta kyau mace kar ta zama mai yan ƙanana ƙananan idan duna kamar na yan cana wannan sifa ce ta muni amma sifar kyau ga mace ta zama mai mai daradaran ido kuma ba a cewa kwala-kwala in ka ce kwala-kwala su ma ka muna da su zaka ne ma'anan hurun in ne Allah ya ce wa hurun in ka amsalin ka amsalin lu'lu'il majnun to jazaan bima kanu ya'malun Allah ya ce wa hurun in da kuma matayen hurul in ma'ana masu farin ido da kuma bakin kwayar idan wajen bakin sannan kuma ayin masu daradaran idanduna sai Allah ce ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce bayan lu'lu'u ce al maknun wacce take cikin kwanso lu'lu'u shine diamond diamond ana aje shi a waje killatacce a sanya shi a waje mai kyau a cikin murfi murfi kan murfi tare da auduga to matan hurul in tsaron da Allah ya ba su kai ka ce diamond ne irin yadda 'yan adam suke tsare shi murfi kan murfi wani kan wani a wata ayar ma Allah yake ka annahunna baydun maknun kai ka ce matan hurul in baydun kwai ne maknunin wanda yake cikin murfinsa murfin kwai ɗaya ne musamman gwaiduwar gwaiduwar kwai wannan abin na cikin can ko kankatar da shi murfi nawa zaka tarar murfi uku to haka matan hurul ini suke rufi kan rufi rufi kan rufi dan me dan Allah ya adana su ya mutunta su domin ita mace gwargwadon yadda ta buye gwargwadon yadda ta fi tsada gwargwadon yadda ta fito tsirara gwargwadon yadda farashin ta yafi zubewa shi yasa matan hurul ini saboda sun fi tsada sun fi daraja Allah yake ta boye su yake ta rufe su yace hurun maqsuratun fil qiyam hurun masu farin ido tas sannan wajen bakin su dai makasuratun sannan katangaggu tsararru fil khiyami a cikin rumfunan gidan aljanna a wata ayar yace lam munna insun qablahum wala jan banda mazan su mutum ko aljamba wanda ya taba taba jikin su wannan ya nuna sun fi tsada domin mace in ta zama katangaggiya tsararriya ta fi tsada to da Allah subhanahu wataala yake wa hurun ain anan yace wa zawajnahum bi hurun ain mun hada su tare da matan su na hurul ain mala yace bihurun in binisa'in bidun wasi'atul a'yuni ana nufin mata bidun farare wasi'atul a'yuni masu yalwar idan gani ha kuma masu kyau sai Allah yace يرعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون أن الجنة سنة كرا فيها أتكنتا بفاكهة بكل فاكهة wani kayan marmari. aminina kuma suna cikin aminci malai ce una ay yaqlubuna kadama suna neman masu hidima cikin aljanna cewa su kawo musu fiha ai aljanna an yi atu su zo musu bi kulli da dukkan fakihatin kayan marmari min hana aljanna din aminina kuma suna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa to a cikin aljanna akwai masu hidima waɗanda su ne kamar sabis ɗin aljanna wanda suke sabin ɗin mutane su kawo maka kaza su kawo maka kaza su kawo maka kaza shine wildanun mukhalladun yara waɗanda Allah ya yi su a sifar yara ba sa girma ba kuma sa kankancewa yadda aka yi su haka za su tsaya shine wa yatufu alaihim yatufu alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس Allah ce ya tsufu alaihim suna kyakkyawayawa a tsakankanin su suwa wildanun mukhalladuna yara ababen dawwamarwa a gidan aljanna bi bi akwabin ma'abari bi akwabin da kofunan shan ruwan sanyi wa abarika da kuma butoci na zuba shayi wadansu sun ce akwab jam'i ne na kob kob shine wanda ake shan ruwan dumi da shi galibi akwai bambanci tsakanin kofin shan ruwan dumi da kuma kofin shan ruwan sanyi wannan a wajen larabawa wanda suka san darajar shayi ke amma a kasar hausa kofin shan ruwan sanyi shine dai na shan ruwan zafi mota shi yasa an ka kasar larabawa kana shan shayi da wannan motar da muke shan ruwa da ita dariya suke yana shan shayi da mota domin ko a Qur'ani Allah ya bambanta tsakanin kofin shan ruwan zafi da kofin shan ruwan sanyi to akwab jam'i ne na kof kof shine wanda ake shan ruwan sanyi a ruwan zafi shi galibin kofin da ake shan ruwan zafi da shi za ga dan kankani amma shi kuma wanda ake shan ruwan sanyi da shi za gan shi kato suka ce kofin shan ruwan sanyi shine ka'as an gane ko amma kofin shan ruwan zafi shine kob jam'insa shine akwab shine Allah yake bi akwabin da kofuna na shan ruwan zafi kamar shayi wa abarika da kuma kettle kettle abin nan butoci wanda ake tuttulo ruwan zafin daga cikin cikinsu mana hatta aljanna akwai butar ruwan zafi domin lafazin abari jam'i ne na ibri ibri shine da turanci kettle shine butar ruwan zafi da haka yan aljanna suna zaune ga yara ƙanana suna zazzagayawa a tsakaninsu da kofuna na shan ruwan zafi da kuma butocin su zuba musu in suna da bukata to nan aikin yaran aka faɗa amma kamannin yaran a wata ayar Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna yara dawwamammu suna kai kawo tsakanin yan aljanna idza ra'aitahum in ka gansu hasibtahum sai ka dauka su saboda kyau lu'lu'an mansura diamond ne aka watsa a fili ko ina kyalli yake saboda kyan yara a wata ayar Allah ya ce wa yatufu alaihim ghilmanul lahum yara yan kanana nasu suna kikkewa yawa a tsakaninsu don yi musu hidima sannan kuma masu kyawun halitta ubangiji ya kyautata halittar su domin kada su yan aljanna su rinka kyamatar su a nan duniya sai kaga wani yana da ma'aikata amma ma'aikatan nasa kazamai kuma haka yake zaune da su duk yadda ma'aikacinka ya zama kazami mai baka ruwa ya zama kazami to ka sani fa kana shan dauda to amma idan ma'aikacinka ya zama tsaftatacce mai maka sabin na abinci ya zama tsaftatacce to kana cin abinci mai lafiya to da haka su yan aljanna abincinsu su tsaftatacce ne domin masu kula da abincin ma su ya kai kyau tsaftar su ta kai tsafta ana sifanta su da mafi kyawun abu a duniya kuma mafi tsadarsa shine diamond da haka Allah maɗaukin sarki ce da una fiha bi kulli fakihatin aminin suna kiran a kawo musu dukkanin wani kayan marmari kuma suna cikin aminci suna cikin kwanciyar hankali babu damuwa kalmar fakiha kayan marmari duk wani abu da mutum zai ci a lokacin marmari ba wai wani abu da ake ci a matsayin abinci ba malamai suka ce a aljanna Allah bai yi maganar abinci ba sai dai kayan marmari ba za ka taba jin Allah subhanahu wataala a aljanna yayi magana akan shinkafa ko masara ko dawa ko maiwa ko gero ba kadai abin da zaka ji Allah yana ambata a cikin aljanna daga nama sai fruit irin su lemo gwanda ayaba abarba an gane ko wa talhim mandud da ayaba domin kalmar talh shine ayaba to ga ta nan jerarriya akwai a aljanna wa ma'in maskub ga kuma ruwa dan isasshe sannan ce wa fakihatin kathira ga kayan marmari masu yawa لا مقطوعة ولا ممنوعة ما سينكي وكما باء هناوا mana kayan marmari in a duniya ne akwai lokacin da suke yankewa akwai lokacin da da kuɗinka in kana son mangwaro ba za ka samu ba saboda kakarsa ta wuce to amma aljanna kullun duk abin da kake so akwai shi baya yankewa kullun a cikin kakarsa ake to sai malamai suka ce me hikimar da yasa Allah bai faɗi tuwo da shinkafa da fura da kuskus da taliya da makaroni a aljanna ba suka ce saboda wannan kayan matsala ne kayan larura ne wasu malaman suka ce a'a akwai amma duk lokacin da kaji ana magana kayan marmari to an fi karfin abinci domin shi kayan marmari sai bayan abinci ake bukatarsa mutumin da bai koshi ba baya neman abarba baya neman ayaba ta tuwo yake ta shinkafa yake ta maiwa yake ta masara ta dawa sai ka wuce waɗannan kake kawowa matsayin ne kayan marmari hmm. sai ka fara neman abul da kaza da kaza yanzu ka shiga gidajenmu da yawa zaka tarar ba za ka tarar da kayan marmari ba amma ka tarar da ‘yar dawa yar masara yar mai yar saboda a nan label din ake amma idan ka shiga gidajen masu akwai da ta bude firij sai ka ga me su ayaba su kankana su apple su kaza su inibi to su sun girmi masara sun girmi shinkafa sun girmi dawa sun wuce wannan lissafin to yan aljanna masu arziki ne ba talakawa bane ba da haka a lissafin aljanna ba lissafin abinci sai lissafin kayan marmari ba wai dan babu abincin ba domin ka'ida shine dan aljanna duk abin da yake so zai samu wala kun fiha ma tashtahi wala hum fiha ma wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un Allah yake da yan aljanna wala kun fiha na gare ku a cikin ta ma fusa anfusukum duk abin da kuke so Mana duk abin da ɗan aljanna yake so aljanna zai samu to kuma ɗan aljanna wata rana zai yi sha'awar fura dawo kawai sai ya same ta in yi sha'awa ya rasa to ai an gaba da matsala wala kun biya ma ba bata cika ba kenan wani ɗan aljannan yana zaune a aljanna in ba Kano ne zai yi sha'awar gurasa in ba zazzagi ne zai sha'awar fate zai tuna jiya ko ba haka ba to ban san mutanen ne da ne abincin ku ba sakwara to <laughs> kaga kana zaune kawai sai ka tuno duniya domin yan aljanna suna tuno duniya suna tunanin duniya suna bawa junansu labarin duniya kuma idan suka tuno duniya Allah madaukakin sarki sai musu majiginta sai a nuna musu ita ga yadda kuka kasance ga yadda kuka kasance ga yadda kuka kasance amma da kun bi Allah kun yi wa Allah da'a to kuma yau ga yadda kuke wannan kuma ba fargaba bane ba wata musiba bace ba wani tashin hankali bane ba bahaushe yana da wani karin magana yace ko wata bara bai ji dadin bana ba to amma ba aljanna ba a aljanna jin dadin bana ne yake sa a tuna bara amma a duniya in ka ji wani yana kai shekarar da ta wuce ai to bana ana jin jiki kenan da haka yan aljanna suna da duk abin da suke sha'awa da duk abin da suka roƙa za a ba ku za a ba su Allah subhanahu wataala a wata ayati wala kun fiha ma tashtahi ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa fiha a cikin aljanna ma tashtahi al-anfus duk abin da rai ta sha'awa za ta samu wa talabbul a'yun kuma duk abin da ido in ta ganshi za ta ji daɗi a aljanna za a yi mata izini ta ganshi to ba duk wannan ne yafi morewa ba a ni'imar aljanna me yafi morewa hurul in matan aljanna su suka fi morewa abincin gidan aljanna kayan marmarin tufafin da baya tsufa a ginin gidan malamai suka ce duk wannan ba shine yafi morewa ba me yafi morewa dawwama dawwama ai da wannan duniya ta da lahira ta fi duniya dawwama duniya wani duk abin da yake bukata na jin daɗi gwargwadon samu yana da shi to amma ne matsalar duniya karewa karewa za a batta wannan shine asalin matsalar duniya wani malamin mu a Sudan yana karantar da mu tafsiri da aka karanto ayoyin aljanna aka karanto aka karanto santi yayi santi sai ya tsaya yayi tagumi muka ce ala gafata malam me yasa kai tagumi yace ya ya na dubba wannan ce ba ni duk abin da aka faɗa ba shi yafi burge ni ba kun san me yafi burge ni muka ce faɗi malam sai ce ba kawo kuɗin ce fa saboda matsalar mai gida a duniya da tashin hankali dan karka an ce ga mata ga mata ga to in a duniya ne mata suka taru ba ni ba ni kuma za ta yawa kishi kuma zai yawa fitintunu za su yawa waccan ta ce an mata daidai waccan ta ce ba a yi mata daidai ba to duk a aljanna ba wannan matsala ba ba ni ba ni ba fitinar mata ba tashin hankali ba kazanta ba kaza ba kaza ba kaza duk wani abu mai suna matsala babu shi a aljanna Allah ka kai mu aljanna da rahmarka amin sai Allah ya ce la yadhubuna fiha al-maut illa mautatal ula wa waqahum adabal jahim Allah ce la yadhuquna da dai ba sa dandana fiha a cikin aljanna al-mauta mutuwa abin nufi yan aljanna ba za su mutu ba a darasin baya mun karanta ayoyin da suke nuna yan wuta ma ba za su mutu ba an gane ko Allah madaukakin sarki ya ce yan wuta ba za su mutu ba la ya mutu fiha wa la yahya dan wuta ba zai mutu a cikin ta ba kuma ba zai rayuwa mai kyau ba wa yatihi mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit mutuwa za ta zo masa ta kowane sababi amma ba zai mutu ba za su yi roƙon ma a kashe su amma a ce ba za a kashe ku ba saboda babu mutuwa a lahira dan wuta ne ba zai mutu ba dan aljanna ne ba zai mutu ba da haka Allah ya ce la yazuquna fiha yan aljanna ba za su dandana ba a cikin aljanna almauta mutuwa da dai babu mutuwa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahih muslim manzo Allah yake yi uta bil mauti fi surati kabshin amlaha a lahira za a zo da mutuwa ita ma Allah ya maida ita wata halitta domin wannan mutuwar da ƴan adam suke fama da ita da dabbobi da dukkan sauran masu rai ita ma wata halitta ce amma sai dai mu ba ma ganin ta yanzu to a lahira Allah zai maida ita halittar da idan mu zai ganta za a zo da ita a sifa irin ta rago ragon kuma amlah mai bakin ido fayuqaf bainal jannati wan nar sai a tsayar da ita tsakanin wuta da aljanna a tsayar da mutuwa a nan tsakatsakin summa yuzbahu sai a danne ta ita ma a yanka ta summa yuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna khuludun fala mauta dawwama za ku ba mutuwa ba mutuwa ce take ba ku tsoro ba to gashi an gama da ita yau maganar mutuwa babu an kare wa ya ahlan nari kuma yan wuta khuludun fala mauta ku dawwama babu mutuwa da a mutu a aljanna ba mutuwa a wuta ma ba mutuwa da Allah yake la yazuquna fiha almauta mauta yan aljanna ba za su dandani mutuwa ba a cikin ta illa almautata alula sai dai mutuwar farko to anan sai wasu malamai suka ce illa harful istisna'i ne anan istisna'i ne kuma munqati ma'anarsa lakin almautata alula za zaquha sai dai da aka ce ba za su ɗanɗani mutuwa ba ba ana nufin kwata-kwata ba a'a sai dai mutuwa farko ta ajali ta duniya wannan sun riga sun wuce ta an gama da ita domin duk ɗan adam zai mutu mutuwa biyu zai rayu rayuwa biyu kamar yadda magana ta gabata akan haka da haka nan da Allah ya ce ba za su mutu ba sai dai mutuwa farko ana nufin kada wani ya zaton cewa wanda zai shiga aljanna kwata-kwata ba zai mutu ba a'a Allah ya alƙawari duk mai rai sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa sawa'an ta mumini ko ta kafiri ta mala'ika ko ta aljani ko ta annabi ko ta manzo kowaye sai ya mutu alkawarin Allah ne وما جعلنا لبشر من قبلك وما جعلنا Allah ya ce ba mu sanya wani dan adam kafin ka ba ya kai fiyayyen halitta al-khulda dawama a ba wani ɗan adam da Allah madaukakin sarki ya masa alƙawarin dawoma a duniya babu shi da wannan ayar malamai suke ƙaryata dukkan tatsuniyoyin da ake faɗa cewa wai akwai wani annabi wanda bai mutu ba har yanzu ko annabi Iliyasu ko annabi Khidir wai shi bai mutu ba har yanzu yana nan duk shekara ma yana zuwa yayi aikin haji wai har wani shehi ma na wata ɗariƙa ya je sun haɗu a wannan azumin wai a wannan tafsirin wani malami wai ke faɗar wannan wai shehu wani ya je umara sun haɗu da annabi hijira a gindin ka'aba to me yasa bai nuna mana shi ba me yasa ba ɗauko hotonsa an kawo mana ba ai shi shehin yana da hoto ko ba haka ba me yasa ba su yi hoto ba an kawo mana kuma shehin ai yana hoto da almajiransa me yasa bai yi hoto da hijir din ya kawo mana hoton ba mu gani don mu tabbatar wannan ƙarya ce ba wani ɗan adam kafin manzo Allah da ya rayu daga farkon duniya zuwa zamanin manzo Allah duk wani ɗan adam ya mutu da aka annabi khidir ya mutu da nasin wannan aya domin Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ba wani dan adam da muka sanya masa dawwama kafin ka ma'ana duk wani wanda ya gabace ka ya mutu inda cikin annabawa ne domin inda a ce annabi sallallahu inda a ce akwai wani annabi har yanzu bayan annabi ya bar duniya kenan an karyata hadisin annabi cewa akwai annabi bayan sa kuma ya ce la nabiyya ba'di domin khidir annabi ne in kwa yana nan har yanzu to kenan a bayan manzon Allah akwai annabi shi kuma manzon Allah yace ghairu annahu la nabiyya ba'di ba annabi bayana ko Isa da zai dawo ba a matsayin annabi zai dawo ba annabi ya ce zai zo ne a matsayin hakaman adalan alƙali mai adalci to alƙali ko za a iya samu bayan manzon Allah amma annabi da sunan annabi babu to da haka Allah subhanahu wata yake afa in in kai ka mutu fa humul khaliduna su za su dawoma ne kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai sai ya mutu da haka yan aljanna suna mutuwa yan wuta ma suna mutuwa sannan daga baya a tashe su to bayan an tashe su ne daga nan kuma ba mutuwa shine ma'anar la yazuquna fiha il mauta illa al mautatul ula ba za su dandani mutuwa ba a cikin aljanna banda mutuwar da suka riga suka yi baya a duniya wannan ta wuce shi yasa ma waɗansu malaman tafsiri suka ce illa anan harful istisna'i ne amma ma'anarsa shine ba'da ai la yazuquna fiha mauta ba'da al-mautata al-ula ba za su dandane mutuwa a cikin aljanna ba bayan mutuwar can ta farko ta duniya da suka dandane ta ita kan wannan ta wuce malai ce ai allati fi duniya ita ce mutuwar duniya ba'da hayatihim bayan sun rayu fiha a aljanna to ba za su sake wata mutuwa ba qala ba'dhum illa bi ma'ana ba'd wasu daga cikin malamai suka ce illa anan ma'anarta shine ba'd Allah ya ce wa waqahum azabal jahim Allah kuma ya tsare su daga azabar jahim shine azabar wutar jahannama a wata ayar wa waqahum rabbuhum azabal jahim wa waqana azabas samum da azabar samumi da azabar jahim duk ɗaya ne sai Allah ya ce فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الله يكي فضلا من ربك wannan falala ce daga wajen ubangijinka abin nufi dan aljanna ya shiga aljanna ya more cikin aljanna ba tsantsa gurin aikinsa bane aiki ne tare da me falalar Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai na rantsi da wanda raina ke hannunsa ba wani ɗayan ku da aikinsa zai kai shi aljanna hmm. sai dai in an hada da aikin da rahmar Allah suka ce ko kai yace ko ni domin idan za a yi lissafi dalla dalla aikin naka da abin da aka gina na aljanna aikin ba zai siya ba hmm. aljanna ta fi tsada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yace wajen aje bulalar dokin dan aljanna kaga idan mutum ya hau doki ai yakan dan rike bulala ko wani lokaci bulalar ba wai ta dukan dokin bace ita ma cikar kwalliya ce to inda dan aljanna kawai zai rinka aje sa ta hawa doki ya fi duniya tsada da duk abin da ke cikin ta lamawdi'u sauti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha wani zai yi mamaki duk da dalolin nan na duniya duk da zinaran nan na duniya duk da kaza din nan na duniya a ce wajen bulala kadai a aljanna yafi duniya tsada ba ma fa ita bulala ba wajen aje ta eh mana saboda me saboda ita duniyar ko mun tsadar ta ko me ke cikin ta za ta tsare za ta rushe shi ko wancan dawwamamme ne shi ku abu inda ya zama baya karewa to tsada ta ta kai karshe shine bahaushe yace siyan nagari bai da kudi gida to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to kaga kenan a aljanna Allah ya tanadar da abubuwa na ban mamaki wanda aikin dan adam da ya kome zai yi na aikin alheri ba zai iya siyan aljanna ba sai dai aikin in an hada da rahmar kuma sai Allah madaukin sarki ya sallama maka to a nan kuma waɗansu da yawa ba sa fahimta sai su ce to ai tunda annabi ya ce ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna to kenan ba ma'ana ai aikin shine sai kaga waɗansu sun ce sun daina sallah ba za su yi azumi ba ba za su yi kaza ba in an ce me su ce to ai aiki an ce ba shi yake kai mutum aljanna ba to amma kuma ai ba a ce iskanci zai kai mutum aljanna ba da haka alqur'ani ya tabbatar da cewa aiki yana da tasiri amma sai an hada da rahamar Allah domin Allah madaukakin sarki ce wa nudu an tilkumul jannatu wa nudu an tilkumul jannatu bima wa nudu za a kira 'yan aljanna bayan sun shiga sai a ce tilkumul jannatu kun ga waɗannan aljannatan uristumuha an gadar muku da su ne bima kuntum ta'malun saboda aikin ashe aiki yana da tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo Madina da mutanen Madina suka zo suna taransa suna murna suna farin ciki kalmomin da yake gaya musu shine ayyuhan nas ya ku mutane silul arham kuke sada zumunci wa afshu salam kuke yada sallama junanku wa at'imu ta'am kuke ciyar da junanku abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al jannata bi ku rinka yin sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna cikin aminci yanzu waɗannan abubuwan da annabi ya lissafa ya ce daga ƙarshe za a shiga aljanna aiki ne ko ba aiki ba ne aiki yana da nasa gudunmawa wajen shiga aljanna amma shi kaɗai ba zai tsaya ba sai an haɗa da rahama shi yasa duk muminin kwarai yana aikin yana aikin kuma yana cewa Allah da rahamaka Allah da rahamaka domin ya san aikinsa shi kaɗai ba zai ishe shi ba amma dai aikin yana da tasiri ƙwarai da gaske to da ka Allah yake fadlan min rabbika wannan abin da muka gaya maka na aljanna da abin da muka tanada a ciki dan yan aljanna tsantsar falala ce ta ubangijinka malai ce bi ma'ana masdarun bi ma'ana tafaddulan masdari ne ma'anarsa shine tafaddulan ai Allah ya musu haka ne dan tsabar falala malai ce mansubun bi tafaddulin muqaddar ai tafaddulan fadlan ubangijinka ne gara basa yayi bajinta yayi holin falala wanda wannan shi yasa yan aljanna suka samu abin da suka samu min rabbika daga wajen ubangijinka zalika lallai wancananka aljanna da abin da aka tanada a cikin ta huwal shine babban rabo ai li annahu khalasun anil makari mala yace domin ku tsira ne daga dukkan abin ke wa ghafarun bil matalibi kuma samun rabo ne na dukkan abin nema mala yace summa katama ta'ala sura a karshe Allah zai dauraya ya rufe wannan sura ta dukhan bima ishtamala ala durusi sura dan ya tattaro mana abin da darussan surar ta kunsa Minal azabi na batun azaba alladhi la ya'ti illa ba'da al wanda ba a yi wa mutane azaba sai bayan an gargade su liman lam ga wanda bai yi imani ba wa idza ja'a in fa azaba ta zo, tazo fala yanfa'u ba da hu, imani kuma ba zai yi amfani ba wannan shine abin da surar ta karantar a dunkule da haka Allah zai cike mana bayani da shi a cikin ayoyin karshe sai Allah ya ce fa inna ma yasawnahu bi lisanika la'allahum yatadakkarun Allah ce fa inna ma kadai dai yassarnahu mun hura alqur'ani bilisanika bisa ga harshenka ai sahalna alqur'ana ai al bihi abin nufi mun hore alqur'ani dan ka yi gargadi da shi bilisanika akan harshenka bilugatika cikin yarenka litafhamahu al-arabu dan larabawan da kake magana da su su fahimce shi wa yakuna nasu taba'an lahum kuma sauran mutane su biyo bayan su la'allahum yatadhakkaruna danga baki ɗayan su su yi tintintini su shiga cikin hayyacinsu su tsoraci dukkan abin da Allah ya tsoratar da su shi na sharri da kuma dukkanin ayyukan sako da kafirci a wata ya yace fa inna ma yassarnahu bi lisanika fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunbiru bihi وتنذر به قوما لدا yassarnahu bi lisanika kadai mun sauƙaƙe qur'ani ne bisa ga harshenka litubashshira bihi almuttaqin dan ka rinka wa masu takawa albishir da shi ka rinka gaya musu kyakkyawan sakamako na abin da suke kai na tsoron Allah dan su dada zage dantse su dada samun karfin gwiwa wajen aikin takawa wa tunzira bihi qauman luddan kuma ka rinka gargadin mutane waɗanda suka kai makura ta fuskar kangara dan su ma su shiga taitayin su su daina ayyukan sako da haka wannan shine hikimar da yasa qur'ani ya zama yana da sauki akan harshen annabi dan yayi wa'azi da shi ya firgitar da masu laifi ya faranta ran masu bin Allah da takawa waɗancan ta hanyar gaya musu kyakkyawan sakamako waɗannan kuma ta hanyar gaya musu mummunan sakamako to kaga wannan shine doran abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da Qur'ani dan ayi da shi dan ayi albishir dan ayi gargadi dan ayi wa'azi dan a fadakar da bayi dan a sanar da su manufofin ubangiji to idan suka kibi kuma fa sai Allah ya ce fartakib sai ka zura musu ido ka jira innahum murtaqibuna su ma jiran suke ma'ana idan kai naka ba su yi imani ba to ka jira Allah zai yi nasa to shi ko Allah in ya turo annabawa suka yi wa'azi aka kiji to shi abin da zai yi shine ya zo ya yi aiki gaba daya shine ya halakar da dukkan waɗanda suka kibin annabawa ya tsirata kuma da dukkan waɗanda suka yi imani da annabawa mali ce fartaqib ai in intazir halakahum saurari lokacin halakar su in kai musu wa'azi sun ki innahum domin su din ma murtaqibuna halakaka su ma suna ganin wai jira suke halaka ta sauka akan ka mali ce wal ayat wannan aya kamatun tana aiki mustamirratul hukumi hukuncinta ya ci gaba da aiki ba'da du'ati bayan an yi kira ilal khairi zuwa ga alheri Wai ibadatillahi da kuma bautar Allah wa bainal kuffari wal fasaqa sannan kuma tana bayani akan kafirai da dukkan dangin fasikai fahum da'iman yartakibuna lil mu'mini domin su ko da wani lokaci su ne wa mu'mine mummunan shiri da kuma mummunan fata aw liddu'a aw liddu'a sharri illa bi hibzin min Allahil ko kuma ayar tana magana ne akan dukkanin wani wanda yake kira zuwa ga shari illa bi hibdin kuma tare da cewa akwai kariya min Allah daga Allah al-ali al-karim wanda yake madaukaki mai karamci wadansu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayat fartaqib innahum murtaqibuna an shafa hukuncin ta aya ce mansuha ma'ana kafin Allah ya yi annabi umarni da jihadi ne sai ya ce fartaqib innahum murtaqibun kibun jira su suma suna jiranka daidai da kulin taziru inna muntaziruna ka yi jira su ma suna jira to amma daga baya da aka bawa annabi umarni na jihadi idan yi wa mutane wa'azi suka ki sai kuma Allah ya bashi ikon ya kai musu hari waɗansu malaman sun ce haka waɗansu malaman suka ce a'a wannan tana nan a mahallinta sannan kuma ayoyin da suka yi umarni da jihadi su ma suna nan a mahallinsu har yanzu idan mai wa'azi ya wa'azi ba a ce kuma in mutane sun kiya faɗa musu da duka ba ya jira shi ya yi nasa Allah zai yi nasa inna ma alayka balagu wa alaina alhisab lasta alaihim bimusaitir وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل da ta Allah bai sanya annabawa su tirsasa mutane ba bai sa masu wa'azi su tirsasa mutane ba abinda kawai yace su yi wa'azi idan sun yi wa'azi wanda ya ji ya bi ruwansa wanda ya ki ji ya ki bi to shi kuma ruwansa Allah madaukakin sarki zai maganin sa Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon san ta ta assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yau mun karshe zuwa da kan insha Allah dan Allah kan mu za shi kuma jafiya Allah kan mu lafiya da barkin mu da mata in da da tambaya ta da Allah ta saurara mun ya ja da hakuri a tambayar mu assalamu alaikum malam gaskiya ne an ce ayi sauki ga mata masu azumi in sun zo dai girki su dan lasa abin da shi ya yi ko zai और यहाँ करेंगे मोहम्मद शाही yayi eh ba ce mata kaɗai ba duk mai azumi aka ce nassin asar ɗin ba caye mata ba caye mai azumi mata ku suna azumi maza ma suna azumi kai ko kai ne ka je kasuwa za ka siyo garin kwaki garin rogo ai shi mai tsamu tsamu ya fi kyau ko kana da dama ka ɗanɗana ka ji mai tsamin ne da gaske amma kar ka haɗiye in ka ji tsamin yayi ma sai ka fito da shi ka furzar sai ka siya haka abdullahi dan abba zai ce la ba'sa lissafi saimi aka ce ba laifi ga mai azumi an ya al-khalla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu ba laifi ga mai azumi namiji ko mace ya dandani farau farau ko wani abin da akan so a ji gishirinsa sa ko magin sa ko sukarin sa amma kada ya bari ya shige masa makogaran sa to tambaya ta biyu shi ya tsara da malaji ma'anar girman kai a musulunci girman kai addinin musulunci ya fassara me yake nufi da girman kai lokacin da aya ta sauka wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur ko inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah baya son mai takama mai yawan alfahari sai sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah inna ahadana yuridu an yara thawbahu jamilan wa na'lahu jamila dayan mu yana so ya ga tufafinsa tas takalminsa tsab ma'ana yana so ya yi shiga mai kyau da kowa zai gani ya sha'awa suka ce a haza min al-kibr wannan yana daga cikin girman kai sai annabi ya ce a'a inna allaha jamilun yuhibbul jamal yawai Allah mai kyau ne mai ado kuma yana son kyau yana son ado sai annabi ya ce al-kibru batarul wa ghamdun abinda ake nufi da girman kai shine batsarul haqqi in karbar gaskiya wa gamtun nasu da kuma wulakanta mutane duk mutumin da yake da wannan ɗabi'a to yana da girman kai a zuciyarsa a gaya maka gaskiya ka rinka jin cewa to ma wane ne zai gayan gaskiya? an gane ko wannan girman kai ne ko kuma in an gaya ma gaskiya kana da kifa'i ka ki karɓa ka san gaskiya ce amma saboda kar a gane ka gaza sai ka ki karɓa to wannan alama ce ta girman kai to sannan kuma da wulakanta mutane baka ganin kowa da mutunci kana ganin kafi karfin kowa ka isa saboda wata ni'ima da Allah ya maka kai wani lokaci ma fa ba komai mutum yake da shi ba amma kuma sai girman kai ya shige shi shi yasa manzo Allah yace mutum uku Allah ba zai musu magana ba ba zai yafe musu su ba kuma zai sa su a cikin wuta mai tsananin azaba daga ciki sai annabi ya ce wa ailun mustakbir talaka kuma mai girman kai girman kai na mai kuɗi laifi ne na mai mulki laifi ne amma girman kan talaka ya fi laifi saboda shi wancan in yayi girman kai yana da dan wani excuse yana da dan wata giyar da ta sa masa girman kai amma shi talaka awa wai suka da gudun layya awa me ya kai ka girman kai baka da alaka da girman kai bai kamata ba to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shugaba makareci mai mulki amma ya zo ya tashirara wa talakawa ƙarya ai ƙarya ana yin ta ne don tsoro kai ko mai mulki tsoron wa kake tsoron wa kake kai kake da kotu kai kake da yan sanda kai kake da kurkuku dan me sai kai wa mutane ƙarya ƙarya ta kowa laifi ce amma ƙaryan masu mulki ta fi muni a wajen Allah da kuma zina tsofaffi mutum ya tsufa tuko amma bai rusuna ba yana da budurwar zuciya kamar yadda ake cewa da Hausa yana ta bin ƴaƴan mata ƙarfin sha'awar jima'in ma babu amma zuciyar ba ta yi faranda ba manzo Allah ya ce waɗannan guda uku la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim to da dai girman kai shine wancan ta'arifi da annabi ya bashi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai wulakanta mutane da kin karɓar gaskiya wannan shine girman kai in banda wannan ba wani abu da zaka ce mutum yana da shi kuma ka kira shi da suna girman kai domin manzo Allah ya riga ya gaba ta'arifin girman kai da ka duk abin da bai shiga wannan ba baya amsa sunan girman kai kuma annabi ya ce la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr wanda daidai da ƙwayar komayya ƙwayar rana a zuciyarsa na girman kai ba zai shiga aljanna ba da ka girman kai rawanin tsaya inji ba bahaushe yana hana hanyar arziki Allah ya raba mu da girman kai insha ah, Allah sai gobe idan tana da Allah masu kafa Qur'ani ga sama guda biyu Allah su bar aje su kan wuce ko kuma su rinka ana ka kayan tambayoyi suna ɗaukar suna zagayawa in an kammala ya ala yau kuma kan da shi don kada a zuwa a kan kalmi kan da kan assalamu alaikum wa rahmatullahi